This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata tare ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Zara'u da kanin labarai. Rasha ta kai hari da makami mai linzami kan wani asibitin yara da ke babban birnin Ukraine tare da wasu garuruwa hudu a ƙasar. shugaban amurka joe biden ya shaidawa 'yan jam'iyyar democrat a wata wasiƙa cewa yana nan akan bakansa na ci gaba da neman sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da ke tafe gwamnatin ƙasar italiya na ƙoƙarin samar da wani sabon shiri da zai mayar da hankali kan ci gaba da dakile kwararar baƙin haure daga afirka kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar kogi a najeriya na nan ta kufa wajen ganin ta ceto fasinjojin wata mota bas da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. 'yan bindiga suka yi awon gaba da waɗannan fasinjoji. Muna kuma tafi da wata tattaunawa da Profesa Muhammad Khalifa Dikwa dangane da batun matsalar tsaro da ta yi wa Najeriya daurin goro musamman ma arewacin kasar ciki kuwa har da batun yin sulhu da 'yan bindiga ko barayin daji da masu sace mutane domin neman kuɗin fansa. Abin da ya dace da su a yi ta ta kare da soja. saboda haka a yake su har karfinsu ya kare sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar yadda aka saba kowace safe talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sokoto inda a yau shirin zai duba makomar sarakunan gargajiya a yankin arewa ta najeriya inda wasu shugabannin siyasa ke ujiyo da raunin sarakuna a yankin da ma irin taryar arziki da aka yi wa sultan ɗin sokoto sa'ad abubakar To amma da farko sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Rasha ta kai hari da makami mai linzami kan wani asibitin yara da ke babban birnin Ukraine a jiya Litinin ɗaya daga cikin hare-haren da take kaiwa a yankunan ƙasar da ya wuce gona da iri. harin dai ya yi sanadiyar mutuwar mutane 31 tare da jikkata wasu 154 jami'an ukraine sun ce rasha ta kai hari kan babban birnin kasar kiev da wasu garuruwa hudu shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce rasha ta kai hare-haren da rana da makamai masu linzami sama da 40 a birane biyar harin ya afka kan wasu gidaje da kayayyakin more rayuwa sojojin saman ukraine sun ce sun kakkaɓo makamai masu linzami guda talatin kakakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya ce sakatare janar ɗin antonio guterres ya yi allah wadai da hare yana mai cewa hare da aka kai a cibiyoyin kiwon lafiya abin damuwa ne matuƙa ita ma amurka ta yi allah wadai da harin da rasha ta kai a asibitin yara da ke birnin kib da kuma sauran wurare Shugaban Amurka Joe Biden ya shaida wa 'yan jam'iyyar Democrat a wata wasiƙa a jiya Litinin cewa yana nan akan bakansa na ci gaba da neman sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da ke tafe. Ya kuma ce lokaci ya yi da jam'iyyar za ta kawo ƙarshen wannan cece can a kan janyewa daga takarar saboda rashin ƙwazonsa a muhawarar da ya yi da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ta baya-bayan nan. kalilan daga cikin 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat sun yi kira ga biden mai shekaru 81 da ya kawo ƙarshen yakin neman zabensa adam smith babban memba a kwamitin kula da ayyukan soji da majalisar kuma ɗan jam'iyyar democrat ya faɗa a cikin wata sanarwa a jiya litinin cewa rashin kwazon da shugaban ya yi a muhawara abu ne mai matukar tayar da hankali a idan al'umma kuma jama'ar amurka sun bayyana karara cewa ba za su sake ɗaukarsa a matsayin sahihin ɗan takara ba ko kuma ƙara shekaru hudu a matsayin shugaban ƙasa amma biden duk da haka ya yi watsi da kiraye-kirayen janyewa daga takarar yana mai cewa ubangiji mai ikon duka ne kadai zai iya tilasta masa janyewa daga takarar gwamnatin kasar italiya na kokarin samar da wani sabon shiri da zai mayar da hankali kan ci gaba da dakile kwararar bakin haure a yunkurinsu na tsallakawa tekun bahar rum daga afirka masu sharhi sun ce shirin idan ya aiki zai iya zama abin koyi ga daukacin kasashen turai kimanin bakin haure dubu casa'in da biyar ne suka isa lamfidusa cikin sama da watanni goma sha biyu daga ranar ɗaya ga watan yuni na shekarar dubu biyu da da ashirin uku Tun daga watan Janairu gwamnatin Italiya ta shirya wani sabon tsari wanda aka sani da shirin matai don hana kwararar bakin haure italiya na fatan shirin zai sake fayyace alakarta da afirka da samar da ci gaba da ayyukan yi da hana bakin haure barin kasashensu na asali madalina procopio wakiliya a majalisar turai akan hulɗa da ƙasashen waje ta ce um, is, is, is exactly this using public funds to um, to improve. Shirin zai yi amfani da kudaden jama'a don inganta yanayin saka hannun jari. Afirka na bukatar a zuba mata jari. An jima kaɗan zarawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan yanzu bari mu je ga wakilinmu mustapha nasiru batsari inda ya shaida mana yadda gwamnatin jihar kogi ke kan jiki kan karfi wajen ganin ta kubuto da fasinjojin wata motar bas da barayi yan bindiga suka sace suka kuma yi garkuwa da su a jihar kamar da za ku ji karin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana Har ya zuwa wannan lokaci da muke haɗa wannan rahoto dai babu wani bayani game da fasinjojin motar bus ɗin nan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Kogin Najeriya. Tun a ranar Larabar makon jiya ne dai waɗannan 'yan bindiga suka yi awon gaba da waɗannan fasinjoji da suka fito daga jihar Ido a kan hanyar su ta zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya a cikin motar bus mallakar kamfanin Big Joe Joy Motors. To amma a daidai lokacin da suka kai Okini ta jihar Kogi sai suka yi aron gama da waɗannan 'yan bindiga. Ko da yake dai gwamnatin jihar Kogin ta ce tana kan bincike a kan lamarin. Amma kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Panwo ya ce suna haɗa hannu da jami'an tsaro a kan lamarin domin tantance abin da ya faru da kuma ƙoƙarin kubutar da fasinjojin. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. The case has been reported to security agencies in Kogi state and uh, they've gotten the manifest and the investigations uh, are ongoing. Ya ce mun kai rahoton lamarin ga jami'an tsaro a nan jihar Kogi kuma sun samu jerin sunayen fasinjojin amma ana kan bincike har ya zuwa yanzu domin tabbatar da an kubutar da su wannan shine dan abin da na samu zuwa yanzu A lokacin da na tuntuɓi jami'in hudda da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Kogin, Mr. Williams Aya, ya ce har ya zuwa ranar Litinin dinnan babu wani ci gaba da aka samu game da lamarin waɗannan fasinjoji. amma dai suna kan bincike kamar yadda yaman karin bayani. No, babu ba otel ne ba a cin shi dara a yogo otel tun lokaci za a ce otel ne kasan duka wurin ana kira su otel ne kan find out in akwai development da wule ne. bayanai dai sun nuna cewa fasinjojin guda goma sha uku ne daga cikin sha takwas da ke cikin wannan bus ke hannun yan bindigar yayin da sauran sun samu sa'ar tserewa a lokacin da lamarin ya faru Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Ilori a Najeriya. To Allah shi kyauta an gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Masu aro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi tattaunawarsa ta farko ta ido da ido da sabon Prime Minister Birtaniya Keir Starmer a fadar White House a gobe Laraba. Biden kuma zai karbi bakuncin shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a ranar Alhamis a taron kungiyar tsaro ta NATO wanda ke gudana a wannan mako a birnin Washington. Kamar yadda mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro John Kirby ya shaida manema labarai. Kakakin fadar White House Karin Jean-Pierre a wata sanarwa da ta fitar ta ce shugabannin biyu za su samu damar tattaunawa kan haɗin gwiwa Amurka da Birtaniya da kuma batutuwa daban-daban kama daga batun Ukraine zuwa yakin Isra'ila da Hamas tare da kuma tabbatar da cewa iran ba ta mallaki makamin nukiliya ba da kuma barazanar da ake fuskanta daga kungiyar houthi da iran ke mara wa baya wacce ke barazana ga harkokin kasuwanci da jigilar kayayyaki shugabannin za su kuma tattauna kan ƙara yin haɗin gwiwa a fannonin da suka haɗa da kare fasahohin zamani da kuma bunƙasa yanayi da hanyoyin samar da makamashi mai tsafta. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla Ganin yadda matsalar tsaro ta yi wa Najeriya ɗaurin goro baya ga matsin rayuwa da taloci da ya addabe 'yan kasar ya sa wasu suka fara gwamnacewa tare da yin kira na neman a yi sulhu da 'yan ta'adda da matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka domin ganin abin jiya bai dawo ba kamar yadda ya fara kunno kai a kwanan nan wato kai harin kunar bakin wake. Akan haka ne na zanta da Profesa Muhammad Khalifa Duka mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. To amma da farko ya fara koro bayani ne kan batun yin sulhu da 'yan bindiga da suke kiran ayi. abun da ya kamata a ce a raba gida biyu akwai wanda suke sun ɗauki bindiga akan rashin adalcin da aka yi musu suna da manufa wanda aka sani ya kamata a ce a yi sulhu da su akwai wanda kuma kawai tabbar na ta sata da kisan gilla ne suka yi su kuma abin da ya dace da su a yi ta ta kare da soja soja su ce ma ana yaki da ku ba maganan kai daga ina ka fito ko 'yan najeriya suna yaki da kasa saboda haka a yake su har karfin su ya kare a same su inda suke ina dalilin da kayan aikin da aka sayo da yawan nan har yanzu ba amfani da su har ma wata kasa ce za a ce kar a yi amfani da drone kar a yi amfani da jirgi kaza da sauransu nan kuma mu kasar najeriya tana da yanci abin da ta saya da kanta sai saya din ma lokacin bukata din ma ba a samu makaman da ake bukata a ciki kuma mutane mutuwa suke kullum ana labarin mutuwa mutane mutuwa mutane ya kamata a ce ya isa haka da a ce yau din nan in dai 'yan siyasa ba su son demokratiyan nan ya lalace ba da kuma ga abubuwan da sare-saren da ake fito da su mutane talaka suna cikin um, mugunyan talauci a cikin kasa da suke da arziki to a shiga su shiga su domin talaka idan aka tura shi da yawa an tura shi zuwa bango ga yunwa ga talauci ga yaran sai da kudi kudi za a yi makaranta tafiya duk abin da ya tashi daga nan naira biyar ya tashi ya zama dubu da wani abu waɗannan a hankali doma yan eh, wa abokanin eh, da ake abokanin arziki kuma menene da na waje duk shawarar da suke bada suna sa najeriya na ta je ta fada a cikin rijiyar da ba za ta iya fada ba a fita da alkaluma su ce najeriya ta samu ci gaba na tattalin arziki amma ci gaba irin na mai shigan rijiya da mai hakan rijiya ne ba ci gaba na gaskiya ba ne. Profesa Khalifa Diko kenan a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho kan batun tsaro a Najeriya. Sai a biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin ci gaban tattaunawar. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za a ƙara gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Tunda ba a ma ambace su ba, ai kaga babu maganar ma a ce me gwamnatin tarayya za ta yi da su ko me gwamnatin jihohi za ta yi da su idan gwamnatin tarayya ta aka ga ta sa baki a harkar sarauta ɗayan biyu ne amma ba don haka ba ba ruwansu da harkar sarauta jama'a muna fatan kuna nan lafiya barkan ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya har yanzu kanan dabo sarakunan gargajiya guda biyu take da su a sokoto mai martaba sarkin musulmi ya samu gagarumar tarbo bayan da ya dawo gida yayin da majalisar dokokin jihar sokoton ta fara duba batun canja fasalin aikinsa a katsina ma ana zaman ɗarɗar tsakanin sarki da kuma gwamna to wannan yana nufin ya kenan makomar sarakunan gargajiya a najeriya kenan suna na alhaji sani ma dan masanin dogon daji hakikanin gaskiya wannan takon sako da ake samu tsakanin wasu gwamnonin jihohi da sarakunan su a alal hakikanin gaskiya a nawa ra'ayi bai kamata ba ko in ce ba daidai ba ne ya zamanto duk jihar da ka samu ba saraki idan ba wai ya tafi tare da gwamna ba a siyasa to sai ka ga wannan gwamna ko dan siyasa idan ya hau farko abin da zai sai ga ya nemi walakantar da wannan basaraki ko dai ya tumbuke shi daga sarautar shi ko kuma ya rage mishi mukamin shi za ka samu cewa wannan abu zai walakantar mana da darajar sarautun mu na arewa bai kamata ba mu walakantar da sarakunanmu. sunana almustafa haji sufi hasken matasan arewa ra'ayi ra'ayina akan wannan su kansu sarakunan nan sun ba da gudunmawa na zub da darajarsu su kan sarakunan nan sun yi abubuwa iri-iri wanda suka saba sarki ya tabbatar da cewa shi ba dan siyasa bane amma a ƙashin kansa sai yana nuna yana tare da wani bangare to duk sarkin da ya nuna kuma dole zai iya samun matsala wajen dan siyasa idan jami'ar sa kai gansa to in bata kai ba sai abin da hali to duk irin wannan an samu kuma sannan akwai irin su ma nasu kurakuran kamar a misali wani lokaci za ka ga a yankuna irin kadagatai ko su hakimai daga cikin kaɗan daga cikinsu za a ga ɓata gari ne za su kwace wa mutane ma dukiyarsu su kwace musu wani lokaci in aka yi noma in ba ka musu irin ɗan zakan da kai ba su zama fitina wani lokaci su kwace mutane gona wani lokaci son zuciya yakan shiga sukan zalunci al'umman karkashin su in ta bangaren irin fulani ne su kwace musu dabbobi. To barkanmu da zuwa ga wannan sabon shiri wanda yau Nasiru da Mulaka wakilinmu na Abuja ne ya tattaro mana mutane guda biyu da suka san cike da wajen harkokin sarautun gargajiya na arewacin Najeriya kuma za ku yi mana fashin baki da muhawara game da halin da ake ciki dangane da matsalolin da sarakunan ke fuskanta a hannun gwamnonin jihohinsu. Malamai bismillah. Malamai barkanmu da shigowa shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu taɓo dambarwar da take faruwa ga manyan masarautu a arewacin Najeriya kama daga jihar Kano inda yanzu ake da sarakuna biyu Alhaji Aminu Ado Bayero da Muhammadu Sunusi kurar da ta taso a jihar Katsina tsakanin mai martaba Sarki Abdulmumin Kabir Usman da gwamna Dikkorat duk da abun za a ce kamar wutar ta ɗan yi sanyi haka kuma sai can ma fadar mai alfarma Sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar da gwamnatin jihar malaman da muke tare da su a wannan zaure akwai barayan bauchi alhaji sunusi baban takko wanda babban hakimi ne a masarautar bauchi kazalika shi ke kula da masu nada sarkin bauchi tsakanin gwamnati kenan da gwamnan jiha in an samu eh, nadin sabon sarki sai kuma dr sa'idu ahmad dukawa masani harkokin siyasa masani harkokin tarihi da ke koyarwa a jami'ar bayero ta kano kuma malamin ma addinin islama malamai za mu iya cewa an sha ma cire a yi sarakuna in mun duba kamar sokoto kanta zamanin mulkin marigayi sani abacha a yi an cire kujerar an cire marigayi sarkin musulmi alhaji ibrahim da suki aka naɗa marigayi eh, muhammadu macido haka kuma gama a eh, zamanin gwamna adamu aliru zamanin obasanjo kenan aka cire sarki eh, almustapha haruna jakolo wanda maganar ma tana kotu ga irin abin da ya faru a nan jihar taraba masarautar muri inda aka cire abba tukur Lahore aka saka shi sarki mai ci a yanzu Alhaji Abbas tafi daga misali dai da dama a wajaje waɗanda suka faru irin wannan. Bari mu fara da Barayin Bauchi menene tsarin mulki ya tanada wa masarautun gargajiya ne wanda wace rawa ko wani matsayi ya baku ne? Alhaji Nasiru na Najeriya shine su sarakuna suna ƙarƙashin gwamnatin jihohi ne. sannan eh, kamar da ka sani ne koda suna karkashin gwamnatin jihohi ita kuma gwamnatin jiha tana karkashin gwamnatin tarayya ne eh, wannan a takaice shi ne matsayin sarakuna eh, kuma koda kowane sarki ne yana karkashin gwamnatin jiha ne To bari mu je wajen Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa. Dokta matsayinka na masanin tarihi kuma malamin jami'a. Me za ka ce kan tanadin da tsarin mulki wa sarakunan gargajiya? To, a iya fahimta ta da tsarin mulkin Najeriya bai bai wa sarakunan gargajiya wani matsayi ba. Hasali ma ko ambatansu bai yi ba. A iya fahimta ta da karanta eh, shida na yi. idan akwai wani waje da ya kamata a ambaci sarakunan gargajiya Shi ne wurin da aka zayyana jami'an hukuma wato aka ambaci duk wani wanda ake biyansa daga asusun gwamnati amma ba a ambaci sarakunan gargajiya ba a ciki tun daga kama daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisa zuwa a sifeto janar na 'yan sanda zuwa manya-manyan sojoji da an ambaci waɗanda ake biyan su albashi da kuɗin gwamnati har mu malaman jami'a an ambace mu amma ba a ambaci sarakunan gargajiya ba sannan kuma game da wato aiki idan akwai wani wajen da ya kamata a ambace su a wurin da aka zayyana ayyukan ƙananan hukumomi ne amma aka gama zayyana duk ayyukan da ake so ƙananan hukumomi su yi ba a ambaci sarakunan gargajiya ba ballantana a ce ga rawar da za su taka don haka kamar yadda mai magana na farko ya faɗa an bar su kai tsaye a hannun gwamnatin jiha saboda haka kowace jiha ita ce za ta sa majalisa ta yi mata doka na yadda take so ta gudanar da sarakunan gargajiya wannan ita ce fahimtata. shi yasa ake cewa su sarakunan ma suna karkashin kamar shugaban karamar hukuma ne kwarai kuwa wato alhaji nasiru kawai da yake kace wato sarakuna sarakuna akwai dangantaka tsakaninsu da gwamnatocin nan wato na karamar hukuma da kuma na jiha dangantakar kuma shi ne wato sanin shin Suwa ne ne a kasar tasu wasu mutane ne daga yana mutane don haka don su sarakuna aikin su ne su tabbatar da su san kowane ne yake cikin kasarsa wato tun daga kan gunduma ya kai kan hakimai ya kai kan shi sarkin yanka a zai binciki matsayin mutanen da suke kasarsa ta wajen hakimansa hakimai za su binciki irin mutanen da ake da su a wato da suna tsakanin ita gwamnati da kuma jama'an da suke kasarsa domin saboda tabbatar da zaman lafiya tabbatar da sanin mai ake ciki da domin in ba an san menene talaka yake ciki ba ita gwamnati ko da ta jiha ne ko ta tarayya ne ba za ta san wani mataki ta ya kamata ta dauka a kan abin da ya shafi jama'a ba saboda haka akwai dangantaka mai karfi tsakanin sarakuna da su talakawa. Dokta Sa'idu Ahmad Dukawa to menene tsarin mulki ya faɗa kan sashin zartaswa game da su sarakunan gargajiya. A ai yalikaya tun da ba a ma ambace su ba, ai kaga babu maganar ma a ce Mai gwamnatin tarayya za ta yi da su ko mai gwamnatin jihohi za ta yi da su an basu fa wato kawai a hannun gwamnonin jihohi kuma shi ma ba a faɗa a tsarin mulki ba ina fata an fahimta shi ma ba a faɗa a tsarin mulki ba shi um, uh, wanda isa min magana na manta ofis din nasa da ka faɗa wato kamar ya mai da hankali ne akan ayyukan da suke kuma ba tambayar da kai kenan ba tambayar da ake ita ce mai tsarin mulki ya ce wanda shine za mu gano dangantakarsu da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha wanda rashin cewa hakan shine ya bayi ga kiraye-kirayen da aka yi ta yi a baya cewar in za a yi gyaran tsarin mulki nan gaba to a shigar da su a kuma tabbatar da cewar ga abin da ake da ake so su wanda wasu kuma suke ganin a'a kada a shigar da su a bar su a yanda suke yanzu ya fi tasiri su amma dai a yanzu ba sa cikin tsarin mulki don haka idan gwamnatin tarayya ta aka ga ta sa baki a harkar sarauta ɗayan biyu ne ko don wata masalaha da take nema ko kuma idan al'amarin ya shafi harkar tsaro ko kuma tsaye da doka da oda wannan shine kawai ko da aka ga a kano gwamnatin tarayya ta shigo bayanin da kwamishinan 'yan sanda shi ne ba magana sarauta suka shigo ba magana suka shigo ta kotu ta ba da wani umarni don haka suna son dole sai an bi wannan umarnin kotun to a inda gwamnatin tarayya take shigowa kenan amma ba don haka ba ba ruwansu da harkar sarauta harka ce ta ƙananan hukumomi ƙananan hukumomi kuma mallakar jihohi To a gaishe ku malamai, to wannan shine kashin farko na wannan tattaunawa dangane da matsalolin da sarakunan gargajiya ke fuskanta a wasu garuruwa na arewacin Najeriya. idan allah ya kammala na wata za mu zo mu duba shin ya aka yi gwamnatin tarayya karkashin shugaba ahmed bola tunubu take neman tsoma hannunta cikin harkokin sarautun gargajiya ne kuma shin gaskiya ne zargin da wasu ke yi na cewa sarakuna sun cika nisa cikin tsunduma cikin harkokin siyasa wannan suna cikin abubuwan da za mu duba allah ya kai mu rana wata muna godiya ga shi nasiru da Hikawa wakilin muna abuja da kuma bakin nasa dr sa'idu ahmad dukawa da kuma alhaji sanusi baban tako a baucin yakubu a madadin su duka aliyu mustapha sakwatin ne a washington ku huta lafiya madalla sai a biyu mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kafin mu ci gaba ga wannan sakon cuta nawa gudunmawa muryar amurka ta yi don aje mota zanto kaucewa ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa muryar amurka na janyo hankali ciwon zida a zan nisantawa ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ga karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa To Allah ya tsare da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. majalisar dokokin Gambia sun amince da wasu shawarwari a jiya Litinin wanda ya haramta yi wa mata kaciya bayan da aka kada ƙuri'u a ƙarshen wannan wata kan ko za a sanya al'adar a matsayin aikata laifi ko a'a. Tun a shekarar 2015 ne dai aka haramta yi wa mata kaciya a Gambia, amma tsarin al'adar da ke da tushe ya ci gaba da yaduwa a ƙasar da ke yammacin Afirka. kuma hukuncin farko da aka yanke a bara ya haifar da cece kuce a kan dokar bayan zazzafar muhawara a jiya litinin kudirin da ke kunshe a cikin rahoton kwamitin haɗin gwiwa na kiwon lafiya da jinsi ya zartar da cikakken zama a majalisar inda 'yan majalisa 35 suka kada kuri'ar amincewa da kudirin yayin da goma sha bakwai kuma suka ƙi amincewa biyu kuma ba su kada kuri'a ba a halin yanzu an sanya ranar 24 ga watan yuli a matsayin ranar da za a yanke hukunci ko za a sanya kaciyar mata a matsayin aikata laifi ko a'a. To masu sauraro baki daya kuma da haka muka kawo ga karshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin zara ufage da ta taya na gabatar da shirin karanto labaran duniya sai dadi balawai da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. A sharifki muka fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji ku.